من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwan musulmi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zinuban mu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ubangiya kawo mu laraba yau ah, inda muke 26 daidai ga watan rabi'u thani na shekara ta 1438 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi da daidai da 25 ga watan daya na shekara ta 2017 miladiya alhamdulillahi a muna nan cikin wannan littafi mai albarka hikbatun minat tarikh na al-sheikh Uthman ibn Muhammad al-Khamis wanda zai yake ya rubuta akan wani yanki na zamanin tarihin sahabai tun daga mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga wato kashe sayyidina Hussein ga abin da ya faru a wannan tsakanin na tarihi idan yan ba su manta ba za mu tashi a shafi na 44 ne wasiƙan nan da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu arbahu ya rubuta wa manya-manyan kwamandoji da ya tura su yakan waɗanda suka yi ridda ina fata an gane ko ta ce wa raja as-siddiqu ila al-madinati ko bayan siddiq yayi wa sojojin shi hudu ba ya tura kowa da kowa ya bashi tuta sai ya dawo madina wa kataba minhum kitab kullum. minhum kitaban ya rubuta wa kowanne daga cikin su littafi bi ma'ana wasiqa wa hadhihi nuskhatuhu wato ga abinda littafin ya kunsa wato kwafi kenan nuskha shine kwafi na littafi. yace bismillahir rahmanir rahim min abi bakrin khalifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam A da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan takardan dai daga abubakar ne khalifan manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ila man balagahu kitabi zuwa ga duk wanda wannan littafin ya riske shi kitabi hada min ammatin na kowa da kowa wa khasatin da waɗansu kuma ke bantattu wato wannan wasiƙan na general ne na kowa da kowa an individuals kowa da kowa wanda wannan littafi ya riske shi to yayi aiki da shi aqama islamihi sawa'un yana nan akan musuluncin shi bai yi ridda ba aqama ala islamihi sawa'un yana nan a musulunci bai yi ridda ba aw raja'a anhu ko kuma ya bar musulunci yace salamun ala man ba al aminci Allah ya tabbata ga duk wanda ya bi shari'a walam yarji ba'da huda kuma bai dawo ya bar addinin nan bayan shari'a ba ila dalalati zuwa ga bata wal hawa da sun zuciya wal hawa da sun zuciya fa inni ahmadullaha ilaikum wato ina miƙa godiyata da kuma yabawa ga Allah a madadinku alladhi la ilaha illa huwa wanda babu wani abin bauta da gaskiya sai shi wa ashhadu ina kuma mai shaidawa Allah ilaha illallah cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahadahu shi kadai la sharika lahu bashi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma lallai muhammadu bawa ne na Allah kuma manzon sa nuqirru bima jaa bihi muna imani da yarda da tabbatar da abinda manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam wa nukaffiru man aba zalika kuma muna kafirta duk wanda ya bi yake abinda manzon Allah ya zo da shi wa nujahiduhu kuma zamu yace shi a kai. amma ba'd bayan haka fa inna Allah arsala bil min indihi ila khalqihi bashiran wa nadhiran tabbas Allah maɗaukakin sarki ya aiko da gaskiya min indihi daga gare shi ila halkihi zuwa ga wato halittunsa ya aiko wa bashiran mai albishir wa da mai gargaɗi, wa da'iyan kuma mai kira da wa'azi da da'awa ilallahi zuwa ga Allah bi iznihi da izinin Allah wa sirajan muniran kuma wannan annabi ya to fitila muniran a bar haskakawa ga jama'a liyunzira man kana hayyan domin yayi gargadi ga wanda yake raye tun kana kana raye ake maka wa'azi ai in ka mutu ai ta kare ba mai zuwa makabarta yayi wa'azi sam saboda haka an aiko annabi ne sallallahu alaihi wasallama liyunzira domin yayi gargadi da man kana hayyan ga wanda yake raye wa yuhiqqal qawlu ala al-kafirina domin gaskiya ta tabbata hujja ta tabbata akan kafirai annabi ya zo yayi gargadi yayi wa'azi in kaji hujja ta tabbata akan ka in ka karba kuma فبها ونعمة فهدى الله بالحق من أجاب إليه Allah ya shiryar da gaskiya ya shiryar da mutane zuwa ga gaskiya amma ga wanda ya amsa in kiran annabi shi ya shiryu wa baraba rasulullah man adbara anhu sannan manzo Allah sallama yayi watsi ga dukkan wanda ya juya ma kiran manzon Allah baya hatta sara ilal islami tau'an aukar han, manzo Allah ya bigi dukkan wanda ya juya musuluncin nan baya ya kira shi har ya zo ya shiga musuluncin yana mai so ko kuma yana mai kyaman abun da gaba da ya shiga thumma tawaffa rasulahu sannan Allah ubangiji ya ɗauki rayuwar manzonsa wa qad nafadha li amri Allah bayan manzon Allah ya zartar da dukkan umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wa nasaha li ummatihi yayi wa al'umma tasa nasiha wa qada alayhi kuma ya zartar da dukkan abinda Allah madaukakin sarki ya umurce shi da shi wa kana Allah qad bayyana lahu zalika hakika Allah ya bayyana wa ya bayyana wa manzansa haka wali ahalil islami fil kitabin ladhi unzila fi kuma a cikin ya bayyana manzonsa ya bayyana wa musulmai duka wannan cewa Allah maɗaukakin sarki ya zartar da al'amarinsa allazi anzala fihi wanda ya saukar Allah ya tabbatar manzo Allah ya isar da saƙo na Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ya zartar wa manzon Allah al'amarinsa shi ne na mutuwa annabi ba ya gama idar da sako Allah ya zartar da al'amari Shi ne ne a inda ya ce wa annabi innaka mayyitun kai mai mutuwa wa innahum mayyituna su ma masu mutuwa ne in ka kai imani da annabin ko kada ka yi imani da shi mai mutuwa ne kai za ka mutu ko ka masa da'a ko ka kafirce masa duk dai za a mutu wa qala Allah ya sake cewa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda ya Muhammadu ba mu taɓa sanya ma wani mutum gabanin ka dawwama a duniyan nan ba kowa mai mutuwa ne saboda haka afa in mitta idan kai ka mutu ya Muhammadu fa fahumul khalidun kin su masu dawwama ne hmm? idan kana murna wai manzon Allah ya mutu shin kai za ka dawwama ko in kana murna wane ya mutu shin kai dawwaman za ka yi Wama muhammadun illa rasulun annabi muhammadu dai ba kowa bane face manzo ne na Allah Kar khalat min qablihi rusulu wanda manzanni sun rigaye su sun shuɗe kafin shi afa in mata shin idan manzon Allah yau ya mutu baya tsakanin ku musulmi au qutila ko kuma mu dauka aka kashe shi in ji Allah in qalabtum ala aqabikum ku ba za ku iya ci gaba da musuluncin nan ba shin juya za ku yi ku bar musuluncin don ba annabi to Allah ya ce ina tabbatar muku wa man yanqalib ala aqibaihi duk wanda ya ridda ya fita musulunci na wai don ba manzon Allah a yau to falan yadurra Allah shay'an wannan ba zai cutar da Allah da komai ba don ka musulunta ka bi musulunci na ka riko da shi ba Allah bane yake amfana kai ne kake amfana idan kai watsi da shi ka bar musuluncin kai ridda kai ka cuci kanka wannan ba zai cutar da Allah ba amma sai dai Allah ce na yi alkawari wa sayajizillahu shakirin ni zan saka tawa masu yin imani da masu bauta wa Allah da masu gode wa Allah duka fa a wasiƙa Ah, abin nan contents ne na wannan takardar da abin nan ya sayyidina abakar ya rubuta ya ci gaba da cewa faman kana ya abudu muhammadan sallallahu alaihi wasallam duk wanda da ya kasance annabi muhammadu ne yake bautawa fa to fa inna muhammadan kan mata yau muhammadun ya mutu dama in a munafurci kake abun don ganin idon annabi yasa kake musulunci to yau annabin baya wa man kana ya abudullah wanda da kuma can dama bauta wa Allah yake with sincerity tsakani da Allah Allah yake bauta ba wai don ganin idon manzon Allah ba to fa inna Allah hayyul la yamut shi Allah nan rayayye ne baya mutuwa la ta'khuduhu sinatun wala nawmun jangadi bai daukan Allah maballe bacci hafizul li amrihi Allah mai kiyaye al'amarin wanda ya imani da shi ne muntakimun min aduwihi Allah mai azabtar da makiyinsa ne wanda ya kafirce wa Allah wa inni usikum bi taqwallah lalle ina muku wasiya da tsoron Allah wa hazzikum wa, wa hazzikum wa nasibikum ina muku wasiya cewa ku yi kokari ku rike rabonku da ladanku wa qad ja'akum bihi nabiyyukum manzo Allah sallallahu ya zo muku da rabon ku shine musulunci duk wanda ya rike musulunci na ya rabauta to ko ya rike rabon da Allah ya bashi kason sa na musulunci na kare su da shi wa an tahtadu bi hudahu ku yi kokari ku rika shiryuwa da irin shiriyan manzon Allah sallallahu alaihi wa an ta'tasimu bi dinillah ku yi riko da addinin Allah hannu bibbiyu fa inna kulla man lam yahdihi Allah wanda Allah bai shiryar da shi ba dalun to shine batacce wa kulla man lam duk wanda Allah bai taimaka masa ba to makhzulun shine kaskantacce wa man hadahu ghairu duk wai wani wanda wani ne zai shiryar da shi ba Allah ba to kana dalan ya tabbata shine batacce qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa tara shamsa wato idan ya ka ayan da za ta nuna cewa duk wanda ya rike Allah ga irin kariyar da Allah ke masa sai ce wa tara shamsa ashabul kahfi din nan eh mutum bakwai din nan matasa bakwai innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan ko waɗannan matasan da suka yi imani da Allah suka yadda da shi suka shiga kogo za a kashe su Allah ya ɓoye su cikin wani kogo to sai Allah ya ce wa tara shamsa idza tala'at za ka ga rana idan ta fito ba ta haska su direct yanda za su fedin su kode a tazawaru an kafi idan ranar ta fito tana tafi in ta zo daidai su sai ka ga ranar ta juya haka ta juya haka ya ta tsallake su ta koma tana tafiya ba ta haska su yadda za su lalace saboda su yi baccin shekara 309 shine watara ana nuna maka yadda in ka rike Allah irin kariyan da Allah zai maka da gatan da Allah zai maka Wata rashamsa za zaka ga rana idza tala'at idan ta fito ta zawaru sai ta kauce an kafihim daga ramin nan nasu kogon da suke ciki ta yamin sai ta koma kudu wa idan gharabat idan za ta fadi kuma sai ta taqriduhum sai ta basu ta koma ta shimali ta arewa wahum fi fajwatin minhu suna cikin farfajiya suna cikin farfajiyan wannan kogon ina fata an gane ko zalika min ayatillah wannan yana daga cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane ko man yahdillahu duk wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi fa huwa muhtadi shine shiryayye wa man yudlil wanda Allah kuma ya badda shi to falan tajida lahu waliyan murshida ba ka taɓa sama masa majibinci masoyin da zai shiryar da shi wato bi ma'ana duk wanda ya jefar da shiryan Allah ya jefar da musulunci da sunan manzo Allah ce wai shi na wani zai rike to ya tabbata shine batacce kawai shine batacce walam yuqbala lahu fi dunya amalun ba za a taɓa karɓa masa wani aiki a duniya ba saboda ka jefar da musulunci ka jefar da abinda manzo Allah ta ya za a yi Allah ka yi wani aiki wa Allah ya karba maka shi wanda ba musulunci ba ne ba shiriyan annabi ba ne ba shiriyan alkur'ani ba ne eh? me Allah ya ce game da kafirai wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura faj'alnahu haba'an mansura ce duk abin da kafiri ke na ayyukan alkhairi Allah ya ce wa shekar da su muke muna watsar da su saboda ba musulunci sai ka musulunta tukuna ka bi sunan manzo Allah nan ne za ka yi aiki Allah ya karba maka walan yaqbalu fi dunya amalu ba za a taba karba wa mutum wani aiki a nan duniya ba hatta yuqirra bihi sai ya yadda da addinin Allah da musulunci na ya rike shi hannu biyu walam yuqbala lahu fil akhirati sarfun wala adlun ba za a karɓa mutum wai wani aiki daidai da kwayan zarra ko kuma daidai da kwayan dabino matukan ba wai ka mutu kana musulmi bane san ba za a karba mutum ba sai na abakar yace wa qad balagani labari ya zo mu ruju'u man raja'a minkum an dinihi riddan waɗanda suka yi ridda daga addini sun darakiyan addini labari ya zo mun labarin waɗanda suka bar musuluncin suka da daga rakiyarsa ba'a da an akarra bil islami bayan da ya yi imani da musulunci ya karɓe shi hannu biyu wa amila bihi har ma yana practice din shi a zamanin manzon Allah har yana ma ayyukan ibada da musulunci wai yau wai don ba manzon Allah ya yi ridda ya bar musulunci Irtiraran billahi wa jahalan bi saboda jiji da kai da rudewa da yayi eh gururan billah saboda tsaurin kai da ya nuna wa Allah wa jahalan bi da jahiltan al'amarin Allah wa ijabatan lishaitani da amsa kiran shaitan qala Allah ta'ala ga abinda Allah yace game da shaitan wa iz mala'ikaci, wa iz qulna lil mala'ikati Allah ya ce ka tuna ya Muhammad lokacin da muka faɗa wa mala'iku usjudu li adama ku yi wa annabi adama sujada fasajadu dukkan mala'ikun nan suka yi sujada illa iblisa sai dai iblis ne kawai yaki yaki yayi sujada to kamar wani ne ya ce ah to ya Allah ai ka ce mala'ikunka la ya asuna Allah ma marahu? ai ka tabbatar mana ce mala'ikunka gaba ɗaya ba sa saba maka in ka ba su umurni me yasa shaidan ya saba maka ai Allah ya ce a'a shi kana minal jinni ne shi kana minal jinni sai aka ce maka aka faɗa maka jinsin sa ba na mala'iku bane shi kana minal jinni yana daga cikin jinsin aljanu ne shi yasa fafa saka ya saba an amri rabbihi ya saba umarnin ubangijinsa afa zuna wato shi Allah subhanahu da method na alkur'ani idan zai faɗa maka wani abu idan ma akwai abin da ka tuna can a baya ka ce wai ai zaka kama wata aya ka ce ai wannan ta contradicting ya Allah mun san kullum kana ce mana la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun la ya asu to ce yau kuma shi nan iblis ya ya saba maka tunda yace wa izqulna lil malaikati ko bai ce wa izqulna lil malaikati wa li iblis ba sai yace mala'iku kawai ya hada muka ce mala'iku duk su yi wa Allah sujada sai suka sai dai iblis ne to ai kaga wani zai dauka iblis sunan wani mala'ika ne sai Allah ya ce a'a shi kana minal jinni ne saboda karka je ka ce can an yi tuka da warwara da yake Allah ne mahalicin dan adam ya san abin da zai hararo din shi yasa ba za ka saba samun contradiction idan ma kana da wani dan tunani tunani ka ga Allah ya clearing maka shi yace karka dauka fa iblis din nan daga yana cikin mala'ikun a'a huwa kana minal jinni fa fasaka an amri rabbihi shi yasa ya saba wa umarnin ubangijinsa Allah ce afatattakhizunahu yanzu za ku riki iblis din nan wa zurriyatahu da da iblisai da ya aljanu da zai ƴaƴansa za ku rike su su zamanto muku auliya a masoya min duni banda ni inji Allah yanzu za ku bar ni Allah ku rike shaiɗan? ku ce shi za ku yi wa biyayya alhalin kun san shaidan inna wahum lakun aduwun shaidanun nan makiyanku ne Allah ke bi isa na badalan Allah wadaran irin musanyen da azzalimai suka yi suka musa suka yi musanye suka sake Allah suka rike menene Allah wadaran irin wannan musanyen da azzalimai suka yi wa kansu mutum ya musa da Allah ya ɗauki iblis yace shi iblis yake so ko ba a yi musanye ba waye mahalicinka shine Allah sai da ka zo sai kai musanye hmm? ka ɗauki iblis ka ce shi za ka bi shi za ka yi wa ɗa'a ka sake ka sake ka sake Allah to Allah ya ce kir da irin wannan musanyen da kai baka baka san musanye mai kyau ba Abubakar ya kara cewa radiyallahu anhu ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqu alkawarin nan fa na Allah na cewa za ka mutu a tada kai kuma alkiyama za ta tsaya alkawarin Allah fa gaskiya ne saboda haka fala ta gurrannakumul hayatud dunya kada ku yadda rayuwar duniya ta ruɗe ku wala ya gurrannakum billahi algharur kada ku yadda wani mai ruɗi ya ruɗe ku ina fata an gane ko duka da ya ja musu ayoyi irin na nasiha nasiha nasiha yanda za su dawo wato abinda content din wasiƙan da yake so kafin a yaƙi ɗan riddan a karanta musu wani, su ji hujjoji daga alkur'ani sosai Watakila su taɓa zuciyar wani ya ce ya dawo wani kuma ya ce sai dai a mutu sai sai dina abakar radiyallahu anhu ce wa inni ba'aftu ilaikum fi jaishin minal muhajirina wal ansari babu shakka na aika muku runduna haɗaɗɗiya ta muhajirina da ansar wattabi'ina bi ihsanin da tabi'ai masu kyautatawa wa amartuhu Allah yaqbala min ahadin illar imana iman billah na umurci kowane jagora kowane komanda kada ya nemi wani abu daga waɗanda suka yi riddan nan face imani da Allah kawai abin da na tura ku ku je gun waɗanda suka yi riddan nan ko duk wanda takarda ta ta riske shi ya karanta ta matukan yi ridda to ni ba da na nema daga gare shi shine ya dawo zuwa imanin da da yake kai kawai wala ya kulahu duk wani komanda kada ya kuskura ya kashe wanda ya ridda hatta ya yad'uhu ila Allah sai ya fara kiran shi zuwa ga Allah ya masa wa'azi fa in ajaba wa aqarra idan ya amsa wa'azin ya yadda kuma ya tabbatar wa amila salihan ya kyautata aiki qabila minhu komanda ya karba masa ya karbe shi so jinin shi yanzu ya zama to menene skewed ba mai zubar masa da jini wa a'anahu alaihi kuma ya karfafa shi ya taimaka masa akan addini wa in aba idan ya ce sam sam sam yaƙi shi yana nan akan riddan shi ba zai da musulunci ba to harabahu alaihi komanda ya nemi yardan Allah kawai ya ce bismillah ya yaƙe su kawai hatta ya fi a ila amrillahi har lokacin da Allah zai zartar da ikonsa ثم لا يبقي على أحد منهم kada ya kuskura ya raga ma duk wanda ya samu iko a kansa matukan an kira shi an musu wa'azi su da sun ki sun nuna sun sun turje cewa ba za su dawo ba to duk wanda ka samu iko a kansa karka rage masa karka raga masa wa an yuharriqahum bin nar ya kona su da wuta wa an yaqtulahum kullu qitlatin ya kashe su mummunan kisa wa an yasbiyan nisa'a wa dhurara wa dhurari wa dhurariya ya kame matansu da ƴaƴansu gaba ɗaya a matsayin bayi wala yaqbala min ahadin ghayra al-islam kar ya saurari kowa kar ya ce zai saurari uzurin kowa banda musulunci ne kun ga kafiri ai misali in tsantsan kafiri ne aka je yaki zai iya cewa shi ya yi saranda ba zai musulunta ba amma zai ba da mai jizya ko ya yi saranda shi yana so ya zauna a ƙarƙar dama ku musulman ne yanzu ba sassauta ai za a dawo back to islam ko kuma kisa kawai su babu wani yarjejeniya tsakanin wanda ya ridda ya ce to ni kawai a ba zan da ba ni zan bada jizya ko a samu waɗansu kuɗaɗe in rika bayarwa dama kai ba kafirin asali ba ne, musulmin ne kai ridda saboda ka ko ka da ko ta ya hau kanka amma kafirin da ake karɓar jizyan shi dama bai shigo ba dama bai shigo ba so shi yana da iko ce da Allah shi ya saranda ga sharuɗan shi za mu ba da jizya za mu yi kaza ba za mu tsakale ku ba ba za mu yi fada da ku ba ba za mu yaƙe ku ba ba za mu haɗa kai da waɗansu munafurce ku ba ku bar mu akan addinin mu ana sharuɗa da ana sharuɗa da su kamar yadda muka karanta a sahihul bukhari kadan dama ba su shigo bane kuma Allah ce la ikraha fi din tunda su ba su shigo din kar a tilasta su Kada bayyana rushdu min al ghayb amma kai kuma kai da ka shiga bisa raɗin kanka to ba fita man baddala dinahu faqtuluhu kawai duk mutumin da ya shigo musulunci na ya ridda to a kashe shi dama ba a tilasta maka ka shiga ba a'a Allah ce kada ku tilasta ma kowa shiga musulunci nan yace kai lakum dinukum waliya din in an musu wa'azi sun ki su je su yi addinin su can ku ku rike naku na musulunci ana so mutum ya shiga musulunci nan bisa raɗin kansa bisa gamsuwa shine zama to convinced ya shiga babu wanda ya tilasta shi eh, in ka shiga ba fita tunda ba wanda ya tilasta maka shi ba addini bane da ake lekowa kuma a ce an fita sam ko ka zauna famanin ko a kashe kan ina fata an gane to shi yasa sayyidina abubakar ce. kada ku mu'amalanci wanda suka yi riddan nan irin mu'amalan da ake wa tsantsan kafirai su tsantsan kafirai in sun ki musulunta ana ce to ku ba da jizya amma waɗannan in suka ce su ba za su dawo musuluncin ba to sai dina abakar yake kar ku karbi komai daga gare su cewa za mu ba da jizya ga waɗansu sharuɗa a kyale mu mun saranda banda su da musulunci nan karku karbi komai daga gare su famani taba'ahu wanda ya bi musuluncin nan ya dawo to fa huwa khairul lahu shi yafi masa alheri wa man tarakahu duk wanda ya ce ya bar musuluncin nan shi ba zai dawo ba falan yu'jiza Allah ba zai fi karfin Allah ba Allah sai ya magance shi sai ya dakushe shi wa qad amartu rasuli an yaqra kitabahu fi kulli mujtama'in lakum ga dan na da na aika da wannan littafin ya karanta shi a duk inda aka samu taron jama'a na runduna na sojoji na jama'a individuals duk inda aka samu a karanta wa mutane wannan bayan ya tura su ne ya aiko dan sakon daga baya ya je ya kai musu wannan yace wa kad amartu rasuli an yaqra kitabahu fi kulli majma'in lakum duk inda aka samu taron jama'a a karanta musu wannan wadda'iyatu al-adhan adda'iyatu al-adhan wato abinda zai indicating muku cewa waɗannan suna nan a musulunci ko ba sa nan a musulunci shine me kiran sallah ne zai tantance kun san manzo Allah sallallahu alaihi da muka karanta idan zai kai hari yakan sauka da asuba idan ya ji kiran sallah ya ce waɗannan musulmai ne in ya ji ba kiran sallah sai ya kai musu me to kuma duk inda za ku je to kiran sallan nan ya zaman to shine zai rika determining muku suwa za ku yaka su ne suwa za ku bari idan kuka zo yakan kuka ji sun kira sallah to ya nuna cewa suna nan a musulunci ba su yi ridda ba kenan in kuka zo kuka ji shuru ba kiran sallah me yake nuna sai ku far musu wato ta kiran sallah ne za ku rika gane cewa waɗannan ya kamata a yaƙe su ko kuma kada a yaƙe su ta kiran sallah za a za ku rika amfani fa idza azzana al idan kuka ji musulmai sun kira sallah an kira sallah to fa kufu anhum ku kame hannayenku daga yakansu sun yan uwanku ne musulmai wa in lam yu'adhdhinu idan kuka ji basu kira sallah ba ba a kira sallah ba to fasaluhum ku zo ku tambaye su ku tara su ku ce ya muka ji ba kiran sallah ya muka ji ba yin sallah fasaluhum ma alaihi ku tambaye su abin da ya wajabta a kansu na musulunci me yasa ba su yi fa in abau idan suka ji sauraron ku fa ajiluhum ku yi sauri ku riga ku riga su wajen yakan ku yi saurin afka musu kada ku yi wata wata fa in aqarru amma idan suka yadda da musulunci sun yadda sun dawo humila minhum alama yanbaghi lahum shikenan sai a mu'amalance su kamar yadda ya dace ina fata an gane ko wannan wasiƙan tana nan a littafi mai suna albidayatu wan nihayatu libni kafir yana nan mujalladi ina wajen goma sha shida ne ina da shi a library mujalladi na shida shafi na ɗari da ɗari uku da ashirin nan ne za ka samu wannan Eh, leta ko kuma wasiƙa da sayidina abubakar ya rubuta ya tura ma sojoji to yanzu za mu ji wanda za a fara yaƙa shine al-aswadul ansi kun san wanda suka riddan a can idan muka koma wajen eh, group nawa ina jin bakwai ne ko gani daya biyu uku hudu biyar shida eh, shida ne na bakwai eh na bakwai shi ba a sa wannan dan abin nan yanzu bari mu ji na farko. al-aswadul ansi al ansi din nan sunan shi in bracket shine ablahatu ibn ka'ab ablahatu ibn ka'ab shi wannan mutumin da sayyidina abubakar ya tura a yaƙe shi ga kaɗan daga cikin tarihinsa da aika-aikansa da ya cancanci cewa a yaƙe shi ɗin shi wannan mutumin idda'an nubuwata ya raya annabci ya raya wa kansa cewa shi annabi ne ana masa wahayi wa kharaja fi sab'mi'ati muqatilin ya fito cikin mayaka 700 sojojinsa akwai masu masa biyayya suka masa mubaya'a suka yadda da shi a matsayin shi shi annabi ne kuma tun manzon Allah sallallahu bai rasu ba sai dai wajen inda area da yake yana da nisa kwarai da gaske ya fito fa yace ya balle ya balle daga bin manzon Allah sallallahu alaihi shi ma yanzu annabin kansa ne kuma inda yake da followers sa mabiyansa shi ma yace lardin sa kenan shi ma lardin sa kenan ya balle ina fata an gane ko wannan ya faru ne zamanar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zamanin manzo Allah sai ya fitar da sojojin sa ya rika yakan mutanen da ba su yi imani da shi ba suna kashi yana kashe su wanda kuma ya yi imani da shi ya karbi annabci shi shi ma istaf yanda manzo Allah shi ma yake yakan kafirai su shigo musulunci wanda ya shigo shikenan asama asamu yani dima'ahum wa amwalahum to shi ma har ya rika ya mutane a can kauyuka yana kokari yana shigar da su yana jawo su zuwa gare shi wanda yake ya masa kawaye sai ya yaƙe shi tun zamanin manzon Allah ya fara dab da mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya fito cikin sojoji 700 ina ya nufa faƙasa da san'a sai ya tasamma sana'a yaman babban birnin yaman sana'a wa ghalaba alaiha ya yi kunkarin su kawai ya gama da su ya mai da sana'a a yanzu ƙarƙashinsa wastausa katil yamanu bi kamili halahu dukkan mutanen yamen kawai sai suka miƙa kansa kansu zuwa gare shi kawai suka yadda da shi suka yi imani da shi suka yadda da shi a ce a matsayin shi annabi ne dukkan kasar yaman waje ala amruhu yastatiru ah al'amarin wannan mutumin fa sai ba zama yake kawai sai yaduwa yake kawai istitarata shararati yanda ga wutan daji ashararatu shine tarkatsin wuta inda yake kama daji haka kaga kawai al'amari shi fa kawai sai fadada yake wastaghlaza amruhu al'amarin sa fa sai ya girmama wartaddat khalqun min ahli al-yaman Mutane yaman da dama suka yi da suka bi wannan mutum wato wufiya rasulullahi sallallahu wa huwa ala zalika har Allah ya dauki ran manzon Allah sallama wannan mutumin yana nan akan bakan shi na cewa shi annabi ne kuma yana nan yana yakan mutane yana ta haɗe kauyuka kawai yana rinjayen mutane suna bin akidarsa to a wannan zamanin abakar ne ya tura a yaƙe shi wa qad qatalahu fayruz ad-dailami zamana abi bakr as-siddiq a cikin rundunar da sayyidina abubakar ya tura a yaƙe shi fayruz ad-dailami ne ya kashe shi wa kana al-aswadu na'iman sakarana yanda aka yi wannan alfairuz ya kashe shi shi wannan shi eh, aswadul ansi ya sha giya ya sha giya ya buga tatul sai ya kwanta yana bacci to da aka zo ya shi fairuz ya sulale ya sulale ya sulale ya je ya same shi inda yake baccin fa darabahu darbatan bisayfi ya masa wani irin sara na gamawa da mutum kawai bugu ɗaya ya masa kawai wani irin sara fahara sai ya yi wani irin ihu da kama a ce rorin yadda zaki yake menene ya yi wani irin kururuwa mama ka a shaddi kuwari taurin kamar wani bijimin sa ya yi wani irin kururuwa mai tsananin gaske wanda ba a taɓa jin irin shi ba irin shi ya yi da ya ji irin suka da aka masa da takwabi dama bugun kisa ya masa ka san dama in ka samu maki makasa kawai zaka ne ba za ka wai nemo sa wai ka ce ai na tsare shi a ƙori ba nan ake duba ba inda in ka mai out ya fita kawai to nan wannan bawan Allah Fairuz ya same shi ya daba masa takobi yayi wani irin kururuwa sai ka ce wani irin rikakken sa yayi kururuwan da ba taba jin shi ba irin karan da yayi wannan mutumin to faftadar Harasu ilal maksurati sai masu gadi gabaɗe suka tasan fadan nasa inda yake faƙalu sai suka ce ma haza me wannan me muke ji haka faƙalar zaujatu dama matar shi mumina ce baiwar Allah mumina ce ita ba yi ridda ba amma duk da haka dai tana tare da shi wa kanat imra'atan salihatan kun gani mace ce ta kirki irin matan fir'auna shi yana ta'asa ita kuma rabbi ibni li indaka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqaumi zalimin kullun tana addu'a Allah raba ta da fir'auna da barnan da fir'auna yake yi kullun addu'an ta Allah gina mata gida a aljanna Tun sa ita ta hana a kashe annabi Musa فقالت امرأته لا تقتلوه كرأة عسى أن ينفعنا أي wannan yaron zai amfani mu nan gaba aw nattakhizahu waladan wa hum la yashkurun ko mu ɗauke shi a da ba tare da jama'a sun sani ba tunda jariri ne aka tsinto shi ba wanda suka gani ya girma a fadin fir'auna malamai suka ce bata taba haihuwa da fir'auna bane shi yasa suke so so tace to ai wannan himurke shi a matsayin da ba tare da an san cewa ba mu haihu ba to da masu gadi suka yi suka zuro a guje suka zo fada inda suka ji wannan karan suka ce me wannan me wannan muke je haka sai matan ta ce ai annabi yuha ilaihi ne Ta ce eh wahayi ake wa annabi <laughs> wahayi da wani wannan karan kace wahayi ne kawai faraja'u sai suka koma ta a a masha Allah masha Allah da sabon labari kenan fashtama almuslimuna wal kafiruna alladhina lam yutabi'uhu sai musulmai da dama wannan ya fi yayi overpowering nasu ya fi karfin su musulman da suka zo yakan shi din sai suka hadu da kafiran da sun ki bin shi din dama akwai da ba sa ra'ayi shi duk suka hadu haulal hisni a gefen wannan ganuwar sai musulmai da kafiran da suka ƙi su masa biyayya sai suka haɗu a gefen ganuwar gaba ɗaya inda shi allazi fihi al-aswad al-ansi inda aswad al-ansi din yake suka haɗu gaba ɗaya fanada munadil muslimin sai wani musulmi daga cikin musulmai sai ya shela ya daga murya da ƙarfi me yace sai ya ce ashadu anna muhammadin rasulullah wa anna abhalata kazzabun ya ina mai shaidawa lalle annabi muhammadu shine manzon Allah shi wannan ablahata makaryaci ne ba annabi bane fa'alka ilaihim ra'asahu kawai sai ya ya jefa musu kan wannan an an tumbuke kan hille kan ya jefa musu kan suka ga kan yana gungurawa kawai fan hazama ashabul aswadi ta inda aka ci lagon su suka karaya kenan aka gama da su wa tabi'ahumul nasu mutane suka yi ta bin mabiyansa din nan ya akuzunahu fi kulli tariqin suna ha suna kakkace su suka musu ambush a hanya duk inda aka ga wani ya ya silale zai gudu sai a bige duk inda aka ga wani zai ya silale zai gudu sai a bige shi haka aka gama da mutanensa gaba daya ina fata an gane wannan da kyau wannan shine ku je albidayatu wan nihayatu libni kathir wancan reference din za ku samu wannan kista sai na biyu shine tulaihatul asadi tulaihatu shi ma ya fito fa ina fata kana tulaihatul asadiyu shi tulaihatu al asadiyu wannan mutumin daga bani sa'ad ne daga kabilan bani sa'ad yake sunan shi ulaihat قد ارتد hayatin حياة النبي صلى الله عليه وسلم يا رجال كل zamanin manzon Allah yana da rai kafin ya mutu, ya yi ridda. عليه وسلم رجال distance akwai nisa da tazara tsakanin su da Madina ne shi sa a lokacin ba samu daman yakan su din falamma mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kunga tun zamanin manzon Allah ya yi ridda tun zamanin manzon Allah to bayan manzo Allah salama ya rasu sallallahu alaihi wa sallam irtadda uyainatu bin hisnin anil islam shi kuma uyainatu dan hisnu din nan ya ya rijja ne bayan mutuwan manzon Allah shi wannan ya rijja cikin wanda suka rijja bayan mutuwan manzon Allah ne shi uyaina wa kama bi mu'azaratihi sai uyainatu din ya je ya ya hada kai da shi ulaihatu din suka hada karfi suka hada karfi waje daya waje guda wa qala li qaumihi ya fada wa sa shi kuyainatu din wanda da suke musulunci wallahi la nabiyyun min bani asadin wannan tulaihatu annabin banu asad din nan wallahi shi yafi soyuwa a gare ni min nabiyyin min bani hashim shi yafi soyuwa a gare ni sama da annabin bani hashim wai annabin banu hashim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to da ya ya balle ya yi ridda bayan mutuwan manzo Allah ya je ya haɗa kai da wancan ya masa mubaya'a yanzu sai yana zuga mutanensa kuma yana ƙoƙari ya sa mutanen shi su dawo daga rakiyar manzon Allah sassalar su haɗa kai da wannan shi ne ke ce musu wallahi na rintse muku da Allah annabin banu asad din nan shi ne mafi soyuwa a gare ni sama da annabin banu hashi abin da ya faɗa musu kenan wa kan mata muhammadun yanzu muhammadun bani hashim ya mutu ba wani annabi yanzu wa hada qulaihatu fattabi'u yanzu ga madadin muhammaduna ku bi wannan ku bi wannan annabi yanzu shine ta dace fawafaqa qaumuhu banu fazarata ala zalik mutanensa gaba ɗaya sai suka yi yadda da maganarsa suka masa muwafaqa suka bar musuluncin suka bi wannan iyazu billah falamma kasarahum Khalid bin Walid bayan Khalid bin Walid ya jiran musu yayi kace kace da su ya gama da su haraba Tulaihatu bi imra'atihi ila Sham sai wannan Tulaihatu ya gafa ba mafita kawai sai ya silale ya gudu ya dau matansa ya koma kasar Sham Sham Syria na ya silale ya gudu sun maraja ba bada zalika ilal islam daga baya fa ya gaba mafita sai Allah sai ya dawo musulunci kaga ga hatsarin bin bin lalatattun mutanen nan kaga shi yanzu ya ingiza waɗansu har sun mutu a kafirai shi yanzu ya yuto ne ya dawo musulunci don Allah ka duba irin wani ya ziga ka ka bar sunan manzon Allah sallallahu ka bi bid'o'i ka bi shirka ka bi wani abu ka je kai ta asa kai ka mutu a kai ka mutu akan kare shi da kare iyalansa da kare aƙidansa shi kuma idan ya ji wuta ma mala ya gaba wa fita ya dawo ya ce musuluncin daidai ne sai ya koma musuluncin kai ya barka can a wutan jahannama shine kama fali shaitani kenan in qala lil insani ikfur kamar shaitan ne in ya zuga ka ce ka kafurta ba ka kafurta ce inni bari'un minka wani ba ni ba kai inni akhafullah dan ne zai nuna kai shi taqi ne salihi mumini to haka abun yake a ziga mutum ya je ya mutu a tafarki wanda ba na musulunci ba shi kuma din ya zo ya dawo musulunci ka gani wa ba ila makkata har baya musulunta ya dawo musuluncin har ya tafi makka ma a matsayin ya je umra a makka zamanin siddiq a zamanin sayyidina abubakar sai dai wastahaya ya ji kunya kunya ta kama shi har ya gama rayuwansa bai taba face to face da abubakar ba duk inda sai na abubakar yake sai ya zille ya filale bai son hada fuska da abubakar domin ya kunyata ya kunyata wastahaya an yuwajiha siddiqa muddat hayatihi throughout his life gaba ɗaya rayuwarsa ya ce su haɗu abu, da sayidina abakar su yi fuska fuska da abakar saboda kunya da wace fuska zai kalli sayidina abubakar bayan da sayidina abakar ya san shi sun zauna gaban manzon Allah sallallahu su yi ta hidima wa musulunci yau ya ridda ya zo ya da musulunci ta wadda wace fuska zai kalli sayidina abakar shi yasa yayi ta zillewa yayi ta zillewa ya kiyaye yadda su haɗa fuska ta da sayyidina abubakar har mutumin nan ya mutu na fata an gane ko wa raja'a ya dawo bayan ya je umran ya dawo wa raja'a fa shahida al qital ma Khalid fil yarmuk ya hada kai da sai da da Khalid bin Walid duk yaƙe yaƙen da Khalid bin Walid yake kawai yana cikin sojojinsa yana cikin yan gaba gaba don ya nuna cewa lalle ya da musulunci tsakani da Allah ya taimaka ma ya halarci yakin da sayyidina Khalid da da da Khalid bin Walid ya a Yarmouk can Yarmouk yaki ne na ban mamaki wanda aka da da da giwaye yaki da aka yi da giwaye din fil Yarmouk wa ghairi da waɗansu yaƙe-yaƙen Khalid duk ya participating wa kataba Siddiq ila Khalid sai sayyidina Abakar sai rubuta Khalid takarda wasiƙa musamman yace Khalid eh istashir Tulaiha na san Tulaiha yana tare da kai amma abin da nake so kawai ka rika neman shawaransa fil harbi a wajen yaki ka rika neman shawaransa amma wala amiru kada ka yadda ka bashi shugabanci ka je ka bashi wata yar bataliyon shine komanda kada ka yadda bashi ba a commanding sai dai ka rika dai neman shawarwarin shi da irin hikimomi na yaƙi da yake da shi mutumin da ya rida ya dawo daga duk yadda ya dawo inda yana kasa da wanda bai yi riddan ba saboda haka ba za a ba shi shugabanci ba yana nan a ƙasa Allah ban ya rufa mana asiri to kun ga yadda aka gama da waɗannan mutum biyu din dan Allah ya raya mu gobe za mu karanta kuma asadun ƙabilun asad da ghatfan da kuma saja da banu tamim wannan annabiyar din mai suna saja kaga ba annabiya amma su sai da aka samu saboda tsamin fitina irin what a man can do a woman can do ma sai lokaci ita mata su ma ya kamata su fito su nemi annabcin ina zai aka samu wata saja ina fata an gane wannan shine abin da ya saukaka a yau da fatan Allah zai ya mana albarka ya sa mu dace ya tsare mu ya kare mana imanin mu da imanin al'umman mu gaba daya mu mutu akai mu tashi akai gobe kiyama nahu waliyu zalika wal qadiru alai wannan al'amarin riddan zaka samu har yau waɗansu suna yi in ka ga mutum in mutum ya roƙi Allah ya ga ƙarshen shi da ya mutu a musulunci nan ni'ima shi yasa addu'an bahaushe kullum Allah sa mu cika da ne da imani Allah sa ƙarshen mu yayi me yayi kyau mutum kullum abin nan waɗansu sun yi riddadin manzo Allah ya ce kaga mutum an waye gari da shi yana mumini kafin yamma ya koma kafiri wani akai yamma da shi yana mumini kafin asuba ya koma kafiri yana sai da addinin shi da aqidan shi da abun duniya ina fata an gane so ba wai mutum ya ya ce nayi yi riddan bane no a ce baya ya labari a'a ka ga waɗansu 'yan kuɗaɗe ko waɗansu abubuwa za a bashi da ya zamanto tarnaki wa musulunci ya zamanto fitina ga musulunci ya sai da aƙidan shi da addinin shi ko da yana zuwa yana sallah din pretending kawai yake pretending yake Allah wange ya rufa mana asiri ya tsare mana mm, ya tsare mana akida subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh